يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يقول muka saba haduwa a wannan masallaci na masudul Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da maganganun su suke dacewa da ayyukansu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin da biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul ma'ida jiya da ikon Allah mun kwana a kan aya ta arba'in da biyu yau da ikon Allah za mu tashi a kan ta arba'in da uku a waɗannan ayoyi muna magana ne kan ayoyin da ke magana musamman a kan yahudawa da kuma tsokaci a kan munafukai da suke taimaka wa yahudawa wajen yaƙar musulunci musamman wajen yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyi suna magana a kan su ne jiya mun tsaya kan aya ta talatin da ta arba'in da biyu za mu tashi kan ta arba'in da uku insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعيد وما أولئك ya yi haske يحكمونك suke sa ka a matsayin mai hukunci manzon Allah wa inda hum tauratu bayan a wurin su akwai at-taura fiha a cikin ta hukumullahi akwai hukuncin Allah thumma yatawallawna sai su juya min ba'di zalika bayan ka musu bayanin hukuncin wa ma ulaika bil mu'minina Allah yace waɗannan ba mu'minai bane dalilin saukan wannan aya shine yahudawa idan matsala ta auku kamar da muka yi bayani a karatu na baya a cikin tafsiri shine matsaloli da dama da suka shafi hukunci da ya shafi kamar na wanda ya taɓa yin aure in yayi zina a jefe shi yadda yake cikin qur'ani aka tabbatar da hukuncin aka shafe tilawan ko haka yake a cikin asaura abin da ya shafi kisafi in mutum ya kashe tsirai a kashe shi ko idan ya bata idan wani a bata nasa ko abin da ya kama da wannan yadda yake a qur'ani haka yake a cikin at-taura kula ga wannan idan matsala ta auku yahuda su zo hannun don Allah sallallahu alaihi sai su tambaye shi su ce ku zo ku tambaya mana shi idan abin da ya gaya muku ya dace da abin da muke so sai ku yarda da shi idan bai dace da abin da muke so ba to sai ku rabu da shi to sai zama yahudawa guda biyu sun yi zina namiji da mace dukkanin su katangaggun mutane ne bi ma'ana kowanne a cikin su ya taba yin aure menene hukunci su shi ne a jefe su sai suka bi wajen sai yan Allah suka tambaye shi ne hukuncin idan ya ba da hukunci mai sauki ya zama akwai wata shubuha sai sai a ba hukunci saboda addini yana kula da shubuha ko a bada uzuri da sabuwar hankali ko jahilci ko wani abin da ya kama da wani a cikin matsalolin addini sai da ka samu matsalar shi ba sai maza Allah ya ce misali ba za a yi hukunci da saboda da akwai matsala kaza sai su ce wannan ya mutu idan kuma abin da ba sa so ya fara sai su ce wannan bai mutu ba to kula ga wannan sai suka je a je a tambaye shi amma bayanin ga abin da ya faru idan ya kawo wani hukunci da ba kisan kai ba sai mu ce mun amince da wannan amma in ya kawo muku cewa za a jefe su ne to sai ku ce ba ku yarda da shi ba to shi ne suka zo suka same shi wanda Allah yana zaune suka ce masa to ga abin da ya faru annabi yake hukuncin da ke kansu shine ar-rajulu wato za a jefe miji da mata wadannan dukkan su guda biyu dole a jefe su mafhum sai ko da hukuncin bai musu dadi ba dogaro da wasu suka ce wannan hukuncin naka ne ban yarda da shi ba ba shi bane a cikin taura ba shi ne aka saukar Musa alaihi salam ba annabi yake hukuncin a taura wannan ne suka ce ba shi bane sai ya ce a kawo a taura a karanta sai suka zo da a taura din wanda yake karantawa da ya sai sai boye kan ayar da ta shafi hukuncin sai karanta wani wuri daban yana koyewa da hannunsa akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda da ba kudu ne musulunta shine abdullahi bin salam radiyallahu anhu sai akwai ta a cikin atawara sai haka sai ce daga hannunka sai ya dage hannun yana dage sai ce ga hukuncin shi ta boye ma'ana sun zo da littafin akwai hukuncin amma sai suka yadda a ga hukuncin sai suka boye shi da hannunsu wanda yake bayyana mana asali ba wai gaskiya suke nema ba son suke nema shi yasa babu abin da ke fata addinin mutum kamar son tun da sun fahimci akwai ayar har da hannu ake boye ta wanda kuma wai boyewar sabon Allah ake boya ba a sa aiki da shi ayar da Allah ya turo ne to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya da sai da yake cewa Allahumma inni awwal man aqama al-hukma ba'da ma amatuhu ya Allah ka zama shaida ni ne mutumin da ya fara dawo da hukunci bayan kasa na capital punishment bayan al-yahudu wal nasara sun boye hukuncinka dukkanin sun goge ayoyin da ke da alaka da capital punishment sai ce to Allah ka shaida na dawo da wannan hukunci cewa ku sun boye amma na na bayyana gaskiya mafhum sayyi to shine sai Allah ya saukar da wannan aya kullum suka zo wajen siyayyen halitta da matsala idan ya faɗa abin da ya dace da sarar su sai su yadda idan ya bata saba sarar su suke ba su yadda ba sai Allah ya ce wa kaifa wa kaifa wannan asali adatul istifham ne ko a ce ismul istifham wato suna ne na tambaya kamar wani alamatu su'al ne tambaya ake ta yaya malaman qur'ani irin mujahid bin jabal alaihi rahmatullah suka ce wannan litta'jib ne wato tambaya ne na ban mamaki ba tambaya na rashin sani bane kamar kana tambaya ne saboda abin ya baka mamaki shine shine misali a ce la budda an tata'ajjab wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-taura ba makawa ta yi mamaki ta yaya yuhaqqimunaka suke sanya ta a matsayin mai hukunci wa indahum at-taura kuma su suna da taura sun iya da su shiga musulunci sun iya da qur'ani sun ce a taura ne littafin su da aka saukar zuwa ga Musa alaihi salam na'am wa ma'a zalika sun iya da wannan littafi da na Qur'ani amma idan maza ka fara abu wajenka a ga ko za a samu wani sauƙin hukunci tun da a musulunci ba a hukunci da zato dole sai da shaidu sai a ce an samu mutane ko sun gani ido da ido to sai su zo ko za a samu wata shubuha ya zama daga cikin sharuɗan ɗaya da hajji bai cika ba sai a yi hukunci da abin da ransa yake so sai a ce tun da babu shaidu to ba za mu hukunci da to wannan daidai ne amma idan abu ya tabbata za a yi ko ba makawa sai an yi sai su ba mai da kai ba to ne yi mamakin mutanen da ba su yi imani da sakon ba sun yi imani da sakon wani annabi daga cikin annaba ne ba su yarda da littafin ka ba qur'ani sun yi littafi da attaura amma kuma suna zuwa wurin da kawo kara shine wa kaifa yuhakkimuna ka bi ma'ana wa kaifa yaj'aluna ka na bainahum sai suke sanya ka a matsayin da hukunci tsakaninku. Allah ya ce wa inda hum taura a wurin su akwai a taura ai abin da zamu tambaye kanmu shin Qur'ani bai bayyana mana cewa idan mutum ya sanya manzon Allah ya zama alƙali shi da zama mai imani ba Qur'ani ya ce in ka sanya manzon Allah ya zama alƙali ka zama mai imani kamar yadda Qur'ani ya fara fala wa rabbika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم hmm. لا يجدون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم mutane ba za su zama masu imani da har sai sun yi sanya ka zama kai ne mai hukunci hatta yi hakki mota ai a nan sun da sharadin Allah yake wa kai ka yi hakki monaka kuma an ce su sanya yi hukunci ne shi ne sharadin imani malamai suka ce duk da wani imani su bincika ba saboda dalilai kamar haka na farko sanya manzon Allah ya zama a matsayin alkali condition ɗaya ne daga cikin conditions na imani amma ba shi kadai bane akwai wasu dan tsari da ba da ce so ne hatta yi haƙƙi lokaci ma sai kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma ta kar masu imani su samu kunci a zukatan su ji abin da kai hukunci da shi to a nan da suka yi yadda hukuncin manzon Allah akwai gunci ko babu a ce akwai gunci to da akwai sarari na biyu bayan sun sanya manzon Allah alkali kada su samu kunci a zukatansu ثم لا يجدوا kabaita na uku wani قضيت نؤك ويسلموا تسليما duk abin da ka hukunta sai su wuyi ka wuya ce sami ina wa sa'ana a nan wurin mutanen nan ba su da haka ba kula ga wannan bai zama cewa kun sanya ne wanda Allah a matsayin alkali ba mafu saboda kenan sun sa a bangaren trial ne idan an faɗa abin da nan su yake so su ɗauka idan ya saba sa ran su yi jifa da shi kaga kenan sun sharadi ɗaya ne a cikin guda uku na biyu malamai suka ce hatta sanya manzon Allah da aka ce wa kaifa yuhaqqimunaka sai sanya ne a baki a matsayin mai hukunci amma ba a zukatan su ba tun da idan yayi hukuncin suna yi ne don su jarraba in ya dace da sabon su sai su ce mun yi imani idan bai dace da rai ba sai su ce sai su ce ba su yi imani ba mafu sai za ta ce wa kaifa yuhaqqimunaka yi mamakin mutanen da suke sanya ka a matsayin mai hukunci wa inda hum at amma a wurin su akwai littafin a taura wanda suka ce da shi suka yi imani amma sun bar littafin su sun dawo zuwa ga littafin ka shi ha a cikin at-taura din akwai hukumun da hukuncin Allah malamai suka ce anan Allah ya tabbatar da at-taura akwai hukuncin sa don asali ya ce mana shi ya saukar da at-taura din الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل za ka da attaura da injila Allah ya saukar da su sai kuma yace fi ha hukumun hukumullah a cikin ta akwai hukuncin Allah fassara ne fasara barka suka ce fi ha hukumun hukumullah iya nufin attaura original wanda Allah ya saukar hukuncin Allah ne amma wanda take hannun su a yanzu an jirkita ta a fasadu ma'una an yi ne lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalubu wa hum ya'lamun kuma yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila da wannan sai suka ce ashe at-taura tana biyu ne akwai at-taura wanda hukuncin Allah ne akwai at-taura kuma al-muharrafa wanda aka jirkita ta to a nan sai Allah yake magana zuwa ga at-taura wanda cikin ta akwai hukuncin Allah da shine original wanda ya saukar ba yana magana kan wanda suka canja bane wanda yake bayyana zamanin manzo Allah ana samun at-taura wacce a bambanta zare daga abawa a gane cewa ga at-taura da Allah ya saukar ga abin da aka kana sai sai ce shi ha la sai tabbatar da akwai hukunta a wani wuri kuma yake sun canja ta tafsirin farko tafsiri na biyu shi ne shi ha hukumullah cikin ta ana iya samun hukuncin Allah bi ma'ana ko da sun canja ai ba duka suka canja ba ka iya samun wata aya hukuncin Allah ne wata ba hukuncin Allah ba shi yasa bai ce kullu ha hukumun la ba bai ce ya hukumun la ba sai ce fiha a cikin ta ce ba'dun minha sashin at-taura ko hukuncin Allah sai da kike da Allah yana isharar zuwa ga cewa har yanzu ana samun hukunci misali kuma wannan aya da suka boye da hannunsu Abdullahi ibn Salam ya daga hannun wannan bai hude yace to ga matsayin arrajul a cikin at-taura wanda ayar ar-rajul a qur'ani na an saukar da ita sahabbai suka ce mun karanta ta mun haddace sai aka goge tilawan da sai aka bar hukuncin ta ne ash-shaykhu wa shaykha idza zanaya farjuhu maslatan nakala min Allah wallahu azizul hakim bazawari da bazawara idan sun yi zina ku jefe su wannan azaba ne daga wurin Allah na laifin da suka yi Allah mabuwayi ne mai hikima ne sai Allah ya goge tilawar sai bar hukunci saboda yanbun lahu ma yasha wa yuthbit wa inda hurmul kitab Allah yana goge abin da yake so da barin abin da yake so ba wanda yake challenge din sa abin da ya gada ba sai ya goge zai iya goge tilawa ya bar hukunci zai iya goge hukunci ya soke shi ya bar tilawa babu wanda zai iya tambayan Allah me yasa akai kaza wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum ko kuma ma nasakh min ayatin aw nusiha ya'ti bi khairin minha aw mithliha wadannan ayoyi suke bayyana mana Allah yana iya goge abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so babu wanda yake kalubalance shi akai mafhum da ka fi ha hukumullah ko ya zama akwai original a da ba canja ba ko kuma ya zama a taura har yanzu ana samun hukuncin Allah a cikin ta kuma har yanzu injila da aka canja tana iya samun wasu daga cikin burbudun hukuncin Allah da saboda duk yadda aka canja matukar ba littafin aka ajiye aka yi wani ba to sai ka samu burbudun sakon Allah subhanahu wataala sai dai kawai na farko ba kowa zai iya bambancewa ba na biyu ko da ka gane hukuncin Allah a kowace kabila kake kowane gari ko menene launin fatan ka a yanzu ba a neman ka da jin a taura ko injila lokacin su ya wuce sun yi expiring a bangaren aiki da su a bangaren imani da Allah saukar da su ne a nan ba su expiring ka abin da bai expiring harkar san duniya a yanzu shine Qur'ani saboda shi yake hukunci a kan taura da injila مفهوم طيب ذات فيها حكم الله تشين التوراة أنا فاهم حكم الله ثم سنن يتولون من بعد ذلك sannan sai su juya da bayan kayi hukuncin shi ne ya tawallau min ba'd zalika ay min ba'd hukum bayan ka bayyana musu hukuncin karara cewa abin da suke so din ba shine dali ba ga gaskiyar sai su juya da baya shi ne sunna ya tawallau min da zalika bayan hukuncin Allah sai su juya da baya mafhum sai za ka kenan ka ga ana samun hukuncin Allah a ciki wanda yake tabbatar mana da cewa malamai suka ce kamar ibnu usaymin rahimahullah dukkan mutumin da ya zama ba gaskiya yake bi ba tambaya yake dan a ba shi fatawa mai sauki yake yana koyi da alyahudu ne saboda ɗabi'a ce ta alyahudu tambaya dan ba mutum fatawa mai sauki to za ka a ka'idar musulunci idan za ka yi fatawa ba tunaninka wani malami zan samu ya bani fatawar bulus ba ya dace da mu wani malami zai samu ya gaya mu hukuncin Allah ba tare da ya bi son raina ba wannan shine aikin da ke gaban ka kar ka damu da cewa wane ne zai gaya mun mai raina yake so damu da wane ne zai gaya mun mai Allah subhanahu wata'ala yake so shine aikin da ke kan musulmi idan sauki kake bi ibnu usaymin rahimahullah ke cewa kauli ne na malamai cewa man fatabba rukhas faqad zandaqa aw zan zandaqa dukkan wanda yake bin sauki to wannan saukin zai iya da shi zindiki wani idan yana neman saukin ko da babu aya babu hadisi in dai an baki saukin da yake so dole shi ne abin da yake so ke sa wannan sauki ya bata addinin mutane da yawa wani yana zaune a daina bautan Allah ne dalili yayi a yanzu an ce ba sai ya tsara bautan Allah ba ya ishe shi wa abu da rabbaka hatta ya fiye ka yake da ka baya sallah baya azumi baya komai ya riga ya samu yake sauki ne akwai waɗanda suke rike matsayi na mulki mutum ya saci dukiya idan ka ce masa ga hadisin kirki su in bai dada shi ba zai iya shiga wuta a haƙƙin al'umma ne dole sai ka dawo da shi sai ce kai wannan fatawa ta yi sanani bari mu ga mu sami sauki sai dai inda za a ce duk abin da ka ɗauka na al'umma in dai kai ka sani ya aiko mai yayin da Allah ya amur kuma san ba ko bakara ai sani ake yanka an yanka an yi sadaka yayi banda ma wannan ai sai hadisin da manzo Allah yake cewa ko da masallaci ka gina to ko ya aka biya su gina zaka samu dan gida dan nan da na masjidan balan lahu lahu baitan fil janna sai ya ce hmm, abun ya masa in ka gina masallaci to Allah zai gina maka gida aljanna to sai sai to wannan yayi amma wancan hadisi a zo a tura maka hadisai wani za a shiga wuta wani ya saki bargo za a shiga wuta wannan duk ta da hankalin mutane to da hakika wannan ba addini bane duk inda za ka yi fatawa kar ka damu da wa zai gaya mun sauki damu da wane ne ba zai ga girman kujera ta ba wane ne ba zai ji tsoro na ba wane ne ba zai ji son na ba zai gaya mini haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka aiki da wannan da wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Utaymi rahimahullah yake cewa a kowane zamani malamai suna fatuwa gida uku in ji fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Utaymi rahimahullah yake na farko akwai ulama milla Allah ya sa mu cikin ku akwai ulama umma akwai kuma ulama daula yace na farko sune malamai Allah ji ibn usaymin rahimahullah ulama ul milla sune wanda duk lokacin da suke da'awa aikin su shine kare addinin musulunci suna duba menene maslahar musulunci menene maslaha me zai kare mana addini kullum da mu wasu shine addinin su ya zama ya karu ba su da wani hadafi sai dai kawai sunan islam sai suka fa a gaba ba mu yan kaza ne mu yan kaza ba a'a matsalar mu shine musulunci a ko ina musulunci ya nasara sun yi nasara a ko ina musulunci ya ci baya ko su baya ko da kana tare da su ko baka tare da su ko kana sallah tare da su ko baka sallah tare da su ko kana kungiya su ko baka ciki a kuma a musulunci kake kai na su ne kuma duk abin da ya shafe ka ya shafe su yace da su ne kula ma'ul na damuwar su shine millatul islam ko ina suke su dai da su kada musulunci ya su in dai an kare musulunci yayi kuma da su su kare aqidar musulunci su kare shari'ar musulunci yace to waɗannan su ne malaman Allah duk lokacin da ya magana shi ne ilka sun sa addinin musulunci al'ummar mazan Allah sai na biyu yace akwai ulama umma ulama umma yake su yadda suke idan za su magana sai su buɗe mai su ke so a gaya mu duk inda ya talaka ya karkata sai ga talaka abin da yake so ya kabbara ya jira duk abin da zai gaya jama'a da ke gaban sa su ji ne su baya bukata me yake so ya gaya musu abin da ransu yake so wannan idan ya zo sai su ne kuje so ku ci to su ne ulama umma ulama'ul umma akwai ɗaya daga cikin kasashen larabawa <laughs> da wasu ya uwa suka taɓa zuwa biyu shekara biyu ba ko uku sai suka je aka kai su ne akan za a musu bayani akan abin da ya shafi allura da ake fara rigakafi ta shan inna sai aka yi su wajen wani malami zai musu bayani zai ba su hujjoji da suka same shi tambayin farko da ya musu ya ce shi suna su neman hujja ne na halarci ko haramci wanne kuje su suka ce a mu bayanin halarci muke so a mana bayanin halal ne saboda za mu je kasar mu ne isar da sakon halal ne sai ya ce to bari a muku bayani aka muku bayanin halarci da ayoyi da hadisai bayan ba su sai ga su daga wata kasa sai ce da su wani suke zo suka a kuma suka ba sai dai su a shigo da su ita ne amma sai ka faɗi me kake so a baka abin da kake so ya kawo ka shi za a baka hujja su waɗannan an ba su da halarci sai awa uku muka yi muna ta muka gama jirgin ta ga haramci su zuwa ba su wajen haramci <laughs> kuma duka mutum da yake ba da saboda ne saboda wai al'umma ne abin da take so shi za a mata ɗaya daga cikin mashayikh na wannan ƙasa din ba kasar saudi arabia ba ne ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa mun taɓa raba da ɗaya daga cikin shekunansu zama ya kawo wata matsalar addini sai ce ku kawo hujjoji aka kawo hujjoji na ce a kaza wajibi a musulunci hujjoji guda biyar sai ce to barin ƙara musu biyar sai ƙara wa tawagar malamai hujja guda biyar an samu nawa goma sai ce to ni kuma zan ce ban yarda da wannan bari da muku na kabi sai ka hujjoji a cikin yana na kabi duk matsala sai baka sai ce halal kake so ko haramun dauki daya in ka dauki halal sai ce shara ki haramta in ka dauki haramta sai ce to shi halal sai ce to bai so ku yi tafaki kuma sai ku tabu zawa to wannan musulmi ne ulama al-umma to ko a yanzu dole da iya ya kauce wannan idan za ka karantar za ka yi tafsiri za ka yi kutubar juma'a ba wai maslahar mu mun ka tambayan me talaka ke son ji ba a'a mai za mu faɗa Allah ya tada mu idan talaka bai ji dadi ko ba zai ji dadi ba damuwar ka bane damuwar da shine mai za ta Allah ya dada kai amma in dai manufar ka wai talaka ke dada kai ne to zai dada kai yau gobe zai dada kai sai ya kai ka bango ya manna an kafi a tsaya sai ce nan ma jira sai mun wuce shi yasa in wai da mutum kake bi babu ran da za ka da shi dole sai an bu gaba da za ka ce ai hakuri sai ba zai hakura ba so kullum ba ka yi magana zo ba mai mutum ke son gudanar Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta da shi sai na uku shek kusanye ya yace akwai kuma ulama daula su ne malaman daula na gwamnati kullum idan zai magana shine menene interest hukuma gwamnati ne take so a kare mata menene ka'idarta ko mai ta yi ce a a yi shiru a batta a kai menene saboda ai wajibi ne mai mata biyayya Ya ce waɗanda su ne ulama daula ba wai interest addini ba kawai interest din ne yaya za a kare interest din gwamnati ko karamar hukuma ko jiha ko federal government as long as sun ta ya bayyana to wajibi ne a masa bayani in karin ma kafirci ne dole kuma ka yi shiru kai in kari kai ma ka zama kafiri sai ce to in ji shekku sami rahimullah ce waɗannan guda biyu suna halakar da al'umma babban abu shine mutum ya yi kokarin ma daga cikin ulama ulmilla shine menene interest addini idan na zo magana addini shi ya dame ne. duk wanda ya daidai ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko kuma ina tare da shi ko ba na tare da shi ne mulki ne ko talaka mulki ne ko mace sai in goyi bayan sanci abin da ya jeri ba wai irshe suna kare wani mutum ba addini ne duk abin da addini yayi nan nake yi ina addinan kuwa da addini na ne so kula ga wannan wajibi ne dukkan almajiri da tun da ya zama irshe sun addinin musulunci shine namu a duk lokacin da kake da wani irshe da ya fi musulunci to sai yayi tasiri a cikin sakonka ko ya zama abin da ya fi musulunci wata bukata kake da shi sai yayi tasiri da haka malam usaimi rahimahullah yace abin da al'umma ke bukata shine ulama ul umma a ulama ul milla ba ulama ul umma ko ulama ul daula ba ya zama interest shi shine addinin musulunci a kuma ko ina aka kare addini to mu amma na daidai amma kuma ko ina aka taba addini to an taba mu duk inda aka yi adalci mu amma duk inda aka yi rubar amana amma duk inda aka ce Allah daidai daidai ne ko da ka ba mu aminta da mutum ba in dai abin da ya faɗa gaskiya ne to ya tare da shi akan wannan gaskiya da mafhum sai su su ya kudu ba haka suke ba shine Allah yake sunna yata wallauna min ba'da zalika bayan wannan hukunci sai su juya ba baya sai su bar fiyayya halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sunna yata wallauna min ba'da zalika bayan wannan hukunci sai su ce annabi mu wannan bai mana ba kawai ka rike ka za ka fito manzon Allah duk lokacin da za a gaya mutum hukunci ya juya baya to ɗayan biyu ne in dai ban tuka gaskiya ya juya baya ko ya zama yana koyi da yahudu gudu ya sa kansa cikin munafukai ɗayan biyu ne ko a tasabbu da ko kuma ne mutum ya zama munafuki saboda a nan ya yahudu haka suka yi munafukai kuma a rama cikin suratun nisa ya haka Allah ya fada ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى فكيف yin haka ba ba Allah ya ce alam tara ila alladhina yaquluna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an ba gudu zuwa ga mutanen da suke cewa sun yi imani da kai ba sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka Qur'ani amma suna sha'awar hukunci zuwa ga wani Allah wa qad umiru an hakika su wa yuridu shaytanu an yuzillahum dalalan ba'ida sai nan yana so yayi ne ya bazar da su bata wajen ce bayyana ya ko Allah yake fa kaifa idza asabatu musibatu bima qaddama aydihim ya lamarin zai kasance idan musiba ta same saboda abin da hannu zai jawo su ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا illa ihsanan wa tawfika sai su zo zan kamar Allah kuma wallahi mu fada ta muke nema da muka je zama Allah ina ba muna hukunci muke nabi ba saboda munafiki da ta uzuri Allah ya ce ya alamu ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wannan Allah ya fara da cikin zukatan su fa a'rifa lahum dan kai gare su wa in kun kanu wa'azi wa qul lahu fi anfusihim qawlan baliga ga ya musu magana ne isar da sako ko da ba ta so ya ka kauce hukuncin Allah idan kace kai musulmi ne amma sai ka ce ga dokar Allah ko kace dokar Allah nan ba ta tanta to wannan in ma a tashabbu bil yahudi ko mutum ya zama munafiki amma ga mai imani na hakika babu dokar dan adam a duniya ta dokar Allah subhanahu wa ta'ala dacewa da mu da adalci da rikon amana da sanin ya kamata to sai sa sai mu kancewa dukkan garaje da muke a jahadi hadisi zai ce ni fa bai mini ba a ni fa ayan nan ban gani ba ko kuma a kira ta yan boko mutum yana tunanin wai qur'ani ya dace a yi a yi rufa'in dinsa qur'ani nan ba da ba da za a zanga ne a duba wasu ka'idodi tun da ya dade ba wani provision ne na na a yi kokari a yi rijimin dinsa aikin Allah ba kai da rijimin akwai zamanin da Allah bai sani ba ne shi ne saukar da qur'anin ce kuma qur'anin zai hukunci bai san me zai faru a farkon duniya zuwa karshen ta bane babu abin da Allah bai sani ba ko da ka rashin imani ne burbudin munafurci ne mutum ya rika jin wai qur'ani bai dace da zamanin yanzu ya shugabanci ba musulmi na aqida ya san babu abin da ya dace jagoranci kuma irin qur'ani dukkan wani abin da muke tunani a duniya bayan qur'ani ne da adalci da sanin ya kamata da kare haƙƙin kowa da kowa da kawo zaman lafiya duk ba abin da ya kai qur'ani a duniya shi yasa Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minina wannan ba mu'minai bane da wannan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa duk wanda ke bijire wa hukuncin Allah da ya ko kuma yake jin sauki wajen neman fataba ba gaskiya ba to da ikon Allah yake wannan da ba mu'mini bane mu'mini bai jin saukin fatawa yana neman daidai ne na fatawa idan daidai ne ga zaɓin Allah duk kun da tsanin sa zai dauka amma duk abin da yake na son rai ne to mu'mini yana zuwa baya gare shi abun da ya dace mu damu da shi shine menene daidai a cikin hukuncin Allah ya mana nauyi ko bai nauyi ba ran mu ya so ko bai so ba dole mu da ran mu ya bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so amma dabi'a ce ta mutane a je wajen wani a yi tambaya a mu je wajen sai a yi ta yawo da tambaya da daya har sai an samu asalin amsa da yake sai ce yawwa malamin Allah kenan kai ji malamin Allah sai a ɗauki abubuwa a je a takura amma ka ga wannan da muka zo yanzu ai abu yayi wannan yasa neman sauƙin aka yi ta canza fasoyin addini mutum ya je mace ya yi shika daya ya tara na biyu ya tara na uku shika daban-daban kowanne wani ma a yi shika ɗaya a yi biyu a yi uku sai ce za a gyara auren an ce masa da aka yi sadaka aka yi yanka da ya gyaru kuma sai ko ba ya auri matar da sake sau uku saboda mai wani ya ce da ya gyaru saboda ta tabbu a ruka shedan ya yaudare shi ya yi ta maganganu a jahilci ya yi ta shiga a jahilci yanzu kuma sanda auren ya lalace sai zama Allah ya sa maka mai tausan mata saboda haka shedan yake abin da ya haramta gare ka ya ci sa ya burge ka to sai yanzu kuma ne sai an gyara manya da dama Allah yake yaudare su da wannan shedan yake yaudare su da wannan subhanallah shedan yake yaudare su da wannan mutum ya karkace ya koma a rayuwarsa sauki yake ba ya rikito wani kushin Allah ya aikata a jahilci kuma ba sai da sai ba ta aiki da shi cikin hakika wannan kuskure ne a kullum muke neman mafita akan matsala mu damu da wane ne zai ba mu fatawa don Allah waye zai fatawa da ikhlasi waye ilimin yake kai ya ba da fatawa waye ne ba zai kauta ko kuma zai gaya mana abin da Allah yake so ba nufin ba wai ya zage mu zai iya gaya mana gaskiya ko da ya girmama mu to sai mu kalle shi fatawa amma wanda muka san ran mu zai bi to da ikon Allah wajibi ne mu kauce masa mako sai wani ya ta har a garuruwa da dama sai ga mutum wai sauki yake nema sai ce bari mu je inda a ba mu sauki za mu je neman fatawar sauki wajen gudu Allah ya kare mu daga wannan kalmar wa ma ulaika bil mu'minin ma din nan asalin ta menene nafiya ne tana aiki irin aikin laisa ne ai laisa bil mu'minin ne wannan ba'u ko kuma za'ida ne bi ma'ana suna ne asalin ko babu ita larabci ya tsaya amma malaman balaga suka ce idan aka yi ziyadan harafin da ko babu shi jumla ta yi to ziyada da taukid ne duk inda aka kara harafin da ko babu shi jumla ta yi to kara sun ana emphasizing magana ne ana karfafawa da tabbatar da ita ne kamar a ce ya ce sai ka ce lafu shaykhan ko kuma ka ce lafu bi ka kaga bi da ka kara duka a larabci lafu shaykhan au lafu bi ya yayi amma bi da kake bi shaykhin din nan ziyada ne ziyadan ne taukid ne kana emphasizing kai ba sarki ba ya kaka ce lafsu shaitan a balagar magana to da da Allah yake wa ma ulaika bil mu'minina shine tabbas ba mu'minai bane wanda ya zama sauki yake nema da sarrafa a fatawatu a ga marci ba mu'mini bane da asali da zamu fatawa mu duba menene yake daidai mu kuma kauce wa tambayar wanda yake ba malami ba duk wanda ka san ba malami bane kada ka tambaye shi kada mu manta da hadisin kana fi man kana qablakum rajulun qatala tisata wa tisina nafsan duk wanda yake ba ma ne ba zai iya musulmin kansa ka tabbatar wanda ka samu ya fahimci a addini ne guda ka fata ba ba zai da girman kujerarka ko darajarka ko cika fiskar ke gaya maka sararka ba zai gaya maka abin da Allah subhanahu ta'ala yake so ne saboda yana tsoron Allah sai dai yake ganin girman ka to kullum za mu fata mu kiyaye wannan Allah ya taimake mu na'am inna lalle mu an zanna taurata mun saukar da taura fiha a cikinta hudan wa akwai shirya da haske yahkumu bi annabiyun alladina aslamu annabawan da kuka riga kuka musulunta suka miƙa kai zuwa ga Allah suna hukunci da ita lil ladina ga waɗanda hadu suka tuba daga bautar Allah wal rabbaniyuna wal ahbaru haka an rabbaniyai da ahbar malaman yahudu wal nasara kuma bi maktubu domin kitabin lahi bi ma'ana ma ju'ilu ma ju'ilu tifadan li kitabillah ta gwargwadon abin da aka sanya suka haddace yin dafin Allah wa kanu alaihi shuhada kun kasance shaidu ne aka hukuncin da Allah ba da manzanni suka yi fala takhshawun nasa kada ku ji tsoron mutane واختوني تجتورنا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا kada ku ba da ayoyin Allah dan a ba ku ni'imar duniya yar kadan ko kuɗi dan kadan wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ba fa ulaika humul na wannan su ake didai inna lalle mu kalmar inna asali damiri ne na jam'i mafhum wato nace inna lalle mu bayan kuma Allah shi kadai ne malamai suka ce me yasa Allah ya kai magana yake inna mu saboda suka ce wannan da ta'zim don girmamawa ne a duk inda ake so a girmama mai magana ba a magana da shi a rika magana da shi a matsayin mutum daya ba da da bane ka zaka ce malam ka ce kaza ba za a ji malamin ka ba ko kai masa magana a matsayin jam'i a second person ko kuma ka ne da shi ghaib ka ce ka aka rasa kamar yadda ko kuma ka ce kamar yadda malam yake to kaga anan ka da shi fifat fasun ne shine zabi ko kuma inda shine zai ka kamar yadda kuka ce amma ba ka adiresin babba ka ce kamar yadda ka ce sai dai kuka ce wannan ka'ida ne ko a yanzu idan sarki yana magana zai ce to amma yadda muka ba da umarni ba zai ce kamar yadda na ba da umarni ba in dai ka san yadda ake magana a fada ta fada fa'ida ko <laughs> Allah ya ji kan Alhaji Suleiman Adamu sarkin Bauchi Allah ya gafarta maka Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya kai rahama zuwa gare shi Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa kurakuransa abin da yayi na daidai Allah ya nunnauta masa ladansa ninkin da ninki bil hakika mai sarauta ne amma bai da girman kai yana da wahala ka shiga fada a kasan nan babbar fada da babu girman kai irin nasa akwai masu koyi da shi ana samu ɗaya biyu amma da hakika duk wanda ya taɓa gabuwa da shi ya san ya samu sarkin da bai da girman kai kuma babban asara kuma marayu kuma sun rasa uba don ne martaba farkin da yake annabi Sulaiman Adamu uban marayu ne sun da ya rasu sama da marayu adadin da ba su irgu ba a garin nan sun ba baban su ya rasu to Allah subhanahu wataala ya kara marayu wani uba Allah subhanahu wataala ya kara marayu uba da hakika ya nuna shi dattijo ne kuma uban marayu ne irin taimakon da yake marayu a Ramadana da hakika Allah ne kada ya sani amma tun da ya kwanta da mutu kenan babu labari Allah subhanahu wata'ala ya ba mu masu taimaka marayu in yawa cikin society kuma Allah ya yawaita mana sarakuna waɗanda suke ba masu girman kai da wanda Allah suke nufi shi ne sarkin da zaka je ka ji bai magana cewa mun sai kaza sai ce kamar yadda ku malamai suka karantar da mu ni jiri ne haka yake masara wanda zai wani a gabarki da wannan tawabi sarki wasu bai da kasan mala'ikuwa da ke yadda ka san mala'ika ne da suka fi ɗari shida الحمد لله فاضل السماء وجاء الملائكة والرسل ولي أجل أتم بطنا وصدارا وربا والله وليس كسان بكتا فكي لك أتاكي أما a والله إن كان جنسي sarki da zaka je fada sai ka mata assalamu alaikum wa rahmatullahi amma ba ka gaisa wanda abu ne da yake da wahala ba kuka da gaske amma ka je sarki ba ma lafiya da kyar zai daga hannun sai bismillah zo mu gaisa mana zo mu gaisa mana haka dai ba ka hannu Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna ji ga rasuwarsa ba karamin rashi a kai ba muna roƙon Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa Allah mun shaida alkhairansa da dama muna roƙon shaida da muka masa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ta zama sanadiyyar shigar su aljanna na'am to da ka inna lista'zin ne wato magana ne na majesty idan ana magana da mulki to ba a cewa nace sai a ce muka ce ko da mai mulki shi kadai ke magana sai to muka ce to wannan ta'zin ne na Allah majesty za ta yake nuna mana shi sa yace muka ce mafhum sai ba wai ya nufin Allah ba dai bane ai ko wannan ne ai ayoyi da dama a Qur'ani sun kora wannan ga farkon Isra kun huwa Allahu ahad ai wannan ya nuna wa ilahukum ilahun wahidun ai babu wani ne a cikin wannan ka ga ayoyi da dama sun nuna Allah subhanahu wataala shi kadai ne ka babu a akai kada wani ya na ilimin ke ce me yasa aka ce kaza wannan kuma ko ba sai a kawai ba ka biyo nuna ne ai ga ayoyin da Allah ya ce shi kadai din ne za ka ba magana a zuwa rikici akan inna ko anna mu inna ko lalle ko da ba yana nufin Allah ba dai bane anzalna taurata mu saukar da taura kalmar anzala a qur'ani da bambanci da nazzala in ka ji an ce anzala shine abu ya sauko daga sama a dunkula waje daya idan ka ga an ce nazzala shine abu ya sauko daki daki kadan kadan qur'ani sauka biyu yake da shi akwai sauka daga sama'un da ba ku zuwa ga saman duniya sau shi kuma a dubu da aka yi shi sai kuma daga saman duniya zuwa ga manzon Allah sallam a cikin shekara ashirin da uku saukan farko anzala ne sauka na biyu fa nazzala da Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr saukan farkon ne wanda ya sauka a ne a karshen suratul isra da ya kira guda biyu ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kaga wa bil haqqi anzalnahu min min lahul mahfuz إلى سماء الدنيا وبالحق نزل أي نزل على النبي في خلال 23 سنة فساكن كاجي أنت أنزلت أبو يسوق أدن كله إن أكا شيء نزل وأي سوق أدن لكي لكي مفهوم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ذاك أنزل شيء سوق أدن كله dukkan kutubu samawiya a dunkule aka saukar da su qur'ani ya aka saukar da shi kadan kadan kadan kuma hikimar Allah yake kazalika linusabbita ko fuadaka mun yi haka dan mu da shi a ka ne darasin da aka koya mutum a cikin zikiri ne ba zai a a tsara dai a tsammanin zai fahimci shi kamar haka ba to kula ga wannan sai Allah yake mun yi shi ne a hankali don mu tabbata da shi a cikin zuciyarka to da haka da yake inna anzalna ta malamai suka sai mai ke kara tabbatar da at-taura a dunkule ta saura shi yasa dukkan sauran kutubu samawiyya babu kokon akan a dunkule aka tabbatar da su qur'ani ne aka raba sa daki daki daki mafhum sai kuma a saura asalin ta a jikin allo aka saukar da ita a jikin allon Allah subhanahu wa ta'ala ne ya rubuta ta da hannunsa katabaha Allahu azza wa jalla bi yadihi wannan shi da abin da sahabbai suka faɗa Allah ne ya rubuta don ya tabbatar da hannu gare shi hatta ya kafure sun ce wa kalitin yahudu yadullahi mahduna Allah yake ce bal yadahu kaga sai isbatu halu sai ce hannu da hannu na amma dalili ga aya irin na mutum ne a a ko alama kawai na tsaya iya inda Qur'ani ya tsaya ni kar ka Qur'ani ya faɗa tabbatar da shi karka kore shi amma an nemi tsarin bayani kace wallahu alam wannan shi ne zaman lafiya su da a taura a dunkula aka saukar da ita ga Musa alaihi salam kuma a jikin allo aka rubuta ta al alwa kenan ko fiha a taura hudan akwai shiriya wa nur da haske kalmar hudan malaman tafsiri da yawa suka sai ababe guda biyu ne shine al ilmu wal bayan in an ce shiriya shine ilimi da kuma bayanin ilimin yanzu akwai matsalar ilimin da aka baka ba bayani za ka fahimta ai ba zai ka fahimta ba a dauko littafi da china yaren china a ba ta zaka wasu yake ci ko jarida da ba za ka fahimce ta ba sai ka sai da bayani wanda Allah ya zo yana larabci a cikin da suka musulunta sun azaba ne ba sun da ba larabawa ba to sai a musu bayani da tarjama annabi ya sanya aiki da masu tarjama su rika tarjama da irin su zai dubu sabit suna tarjamar sakonni da yake faɗa su salmanin farisi rabbi anhu duka suna aikin tarjama duk communication ɗinsa da yahudawa ba wai da yarasa ke ba sa fahimta sai yayi da larabci sai a ne zuwa ga yaran sai a isar musu wanda yasa ya zama fahimtar yaro ruka don isar da sakon Allah babban al'amari ne ibn Uthaymeen rahimahullah yana cewa yana jin takaici a rayuwarsa da Allah ya sa bai koyi harshen turanci ba yace yayi sha'awar a rayuwarsa sai ya iya turanci dan me yace dan yayi da'awa da shi akwai jama'a da dama a duniya da ba sa jin kowane yare su turanci ko muna so ko ba ma so babu yaren da yanzu ya fi nasara a duniya akan magana su irin turanci in ka dauki musulman Najeriya mutum da ke cin larabci amma duk wani musulmi da ke sakandare ko jami'a ko ma'aikaci daga taifin sai na amma musulmi ne kuma yana karanta kayan za a kanta larabci kasashen laraba nawa ne in ka duba adadin su gaba ba su da yawa amma duba kasashen da turanci shine official language din su wanda ba shi bane da su kasashen da suka dauki turanci shine yare na biyu wannan bai ne da turanci addini ba amma ya nuna mana muhimmancin koyarsa don mu kira su zuwa ga addini shi ne kawai muhimmancin sa sai ya za a yi mu koye shi don mu kira mutane su fahimci addinin musulunci wanda ya sa manzon Allah ya ta da dubu da ya aika shi garin yahuda ya koyo yaren yahudanci don ya bayar addinin musulunci aiki ga hadisi a muslim da sahiha ce amara ni rasulullah an ata'allama kitab al-yahud kama marra bi istishari hatta ta'allamtu lahu manzo Allah ya umarce da koyo yaren ku ban je ne abin da ya wuce rabin wata ba sannan na koya ran daga farko zuwa karshen sa a kasa da rabin wata ya koyo yaren gaba ɗaya sa to da ka wajibi ne mu rika fahimtar yare don da'awa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lakum duk annabi Allah yake na su da yaren mutane dan ya musu bayani a ce bayani muhimmin abu ne sai sa ma'anar huda shine al-ilm wal bayan ilimi da kuma bayanin sa dake dake nur kuma shine haske haske kuma shine idan an yi aiki da ilimin abin da yake biyo bayan sunan sa haske lokacin da aka umarce ka kai sallah sai kai yadda ya dace to abin da ka samu haske ne a cikin sallah ladan da aka baka haske ne imani da ya kara maka haske ne shiriya da kake samu haske ne sauke nauyi da kai haske ne shi yasa wannan ne a taura kuma qur'ani ma kudan ne wa nurun dan a maganar kuda Allah yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas akan haske kuma yace wa anzalna ilaykum nuran mubina zaka mu an ba ku shirya da haske ya kuma bi annabiyuna annabawa suna hukunci da me da saura tafsirin ibn abbas yake suna annabawa da suka zo bayan annabi musa ga bani isa alaihi salam ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa ya tsofa ta annabi muhammad ya shiga cikin annabiyuna yake shi dai ma ake nufi amma sai ka annabi annabiyuna saboda ya halatta mutum da ya kira shi a matsayin jami'i yace misali ayatan manzo Allah Allah yace an yahsuduna an-nasa ala ma ta Allah min fadlihi annabi ne ka ce masa annas sai aka mai da shi matsayin mutane da yawa sai za ka yi haƙuru bi annabiyuna shi ne annaba kuna hukunku ko ya zama wanda suka zo bayan musa ga bani isa to kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma ka tara duka biyu ikhtilafu talawu duka sai ka gaske annaba bayan musa kun hukunci da shi annabi muhammad ya tabbatar da abin da yake daidai a cikin at-taura mafhum annabiyuna kullu annabi shine mufradi annabiyuna jam'i ne jam'u muzakkar salim kalmar annabi yana samun asali daga kalmomi guda biyu ne na farko shine annabuwa annabuwa shine makan murtafi madaukakin wuri to an ce annabi shine wanda aka ɗaukaka darajarsa sai na bude da kalmar annaba'u annaba'u shine alkhabar al'azim anil naba'il azim to annabi shine wanda yake samun labari daga sama daga wurin Allah to kaga kalmar annabi yana ɗaukar madaukakin mutum wanda kuma yake samun labari wanda yake mai girma akwai labari mai girma da yake labarin Allah shi yasa annaba da manzanni sune mafi darajar mutane a bayan kasa wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma annabiyina an'ama Allah alaihim su ne ce min annabiyina wa siddiqina babu wanda yake su wanda shi na shi ake nan su madaukaka ne su shine ya hato bi annabiyuna allazina wadanda aslamu suka miƙa kai zuwa ga Allah shine suka miƙa kai da zuciyarsu da bakinsu da ayyukansu wannan kalma da ita malaman Qur'ani suke tabbatar da cewa za ka iya cewa kusan dukkan annabawan da Allah ya turo musulmai ne saboda ya ce lillabina aslamu ko allabina aslamu wanda suka mika wuya min babin misal akan annabi Ibrahim da Allah ya ce إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي musulunci ne annabi yusuf ne yace tawaffani musliman wa alhaqini bis salihina mutanen hawariyu da mutum gaya wa isa فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون suka ce su ɗin musulmai ne su da magana in ce annabawan Allah musulunci suka yi kayi daidai saboda dukkan ƙurani addinin da ake describing annaba da shi ne addinin musulunci suraka wanda ke cewa isa ne salam ba musulunci ba sai mu ce addinin da kace yayin babu ma sunan addinin a littafin ka ballan da ce yayi addinin amma abin da yake sunan addinin ka musulunci mafhum lillazina suna wannan ne ga wadanda hadu shine wadanda suka tuba shine alladina raja'u min al-ma'siyah ila ta'a sai kuma wanda suke hadu suka suka kai suka ce hudna ilaika shine suka bar bautan dan baraki suka ba bautar Allah to sai a ce hadu in an ce yahudu kuma daga baban su ne yahuda mafiyar to an ce waɗanda suka tuba su ana isharar zuwa ga yahuda Wani war rabbaniyuna da rabbaniyai kalmar rabbaniyuna ishara ne zuwa ga asali da al'ahabar malamai na yahudu wannan nasara Sai aka ce rabbaniyuna jami'i ne na rabbani rabbani a cikin al'ummar mu ko a larabci shine man ya'khudhu an-nas min sigharil ilmi ala sigharil ilmi qabla kibarihi wanda yake karantar da mutane step by step da muhimman ababe a hankali sai a ce masa rabbani amma a addinin kuma ce rabbani sune al-ulama mufradi a ce rabbani sai al-ahbar jam'i ne na al-habar ko al-ibr duka yayi to dole sai a ce al-ahbar ala wazan al-afal to fasarar da malamai cewa ar-rabbaniyya wal al'abar babu to gwamnati akan malamai da shugabanni duka biyu tafsirin barko suka ce rabbaniyya malaman nasara habar malaman yahudu fasara da suka ce rabbaniyya a habar malamai fasara da suka ce rabbaniyuna sune al-ulama al kuma al-qurra magana mafi inganci shine ya ji alaka zuwa ga malaman yahudu wal nasara shine a ce al-rabbaniyuna malaman wa ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فذاك سأتي ما لمين أنا اليهود والنصارى ما غير ما في إنجلتي كنا اتخذوا أهدارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ثم لمين اليهود والنصارى فسودا ما الله يتي suna karantar da بمسكه في دون كتاب الله nan kalmar في shine جعلوا hufazan عليه san abin da suka haddace na daidai da saura ana samu wanda suke fadar sa min gari daga littafin Allah da wa kane sun kasance laifi akan wannan gaskiya din shuhada su masu ba da shaida ne ba sa canza maganar Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbata na sakon Allah subhanahu wa ta'ala shi suke fada wanda yake nuna mana shi da duk yadda aka lalace ba a rasa ɗan kaɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ne yake yabo a kansu duk yadda aka lalace kan ɗan tara kaɗan ya yabe su مفهوم shi yasa yace bi mastuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada shuhada jam'i ne na shahidu ko kuma shahidu sai a ce shuhada mafhum sayyid sai ce fala nasa kada ku ji tsoron mutane in ji Allah mun mun bayanin kalmar khashiya shine tsoron da aka gina shi akan ilimi kuma tsoron ne karfi da ke jin tsoron wanda ya shi karfi wa khashawni Allah yake ku bi tsoro na kalmar khashiya tsoro a zuciya take wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila kar ku ba da dan kudi kadan a duniya akan ne akan ayoyin Allah subhanahu wataala kuskure ne su wannan kada ku ba da wata ni'imar duniya ku ba da ku ɗaya bi ma'ana wala tattabu kar ku ba da Allah neman duniya bi kar da a baka kuɗi kai ta ga ayoyi saboda suna wannan ɗabi'ar a ba mutum rasawa sai canza saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan aiki ne na alhudu ga wannan ƙarshen ayan na rubobin bayani a takaita bayanin a girke shi ko a bari sai gobe to a da masu mu tashi akan fala ta shawo dafa don na yi gaggawa da yawa kar ka ji tsoron mutane wa shaudi ka tsorora za mu kwana a cikin rabin ayar insha Allah ta'ala sai mu tashi daga wurin ko daman ya halatta a tsaya a wurin ko amin insha Allah ji za mu tafi Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله malam ka ta fara karanta tambayoyi akwai wata dawar Allah da kawo ɗari biyar wai a baka kai masa addu'a Allah ya biya maka bukatun kana alheri Allah ya banda mata kuwa Allah ya tsiri mata aljanna sha Allah na ba aran mana Allah ina kuma wata bayar Allah ce ta kawo ɗari shida wa masallaci ta ce a sa a kusan masallaci a dubu shida dubu shida yana ga dubu shida gaje ɗari shida za ka rage mata wannan ta yi ƙoƙari to Allah ya tsiri mata aljanna bismillah rike kudin ku ba ruwa na bismillah Allah kin wa ta sai malam mai tambaya ta farko ya turo ta ne daga yuki kasancewar suna sauraron karatun ka ta hanyar wato suke cewa malam suna tambaya ne dangane da hukuncin sallan da suke yi a coci kasancewar masallacinsu ambaliyar ruwa ya rusa shi sai kasance ana gyara sai aka ba su wani sashi a coci su rinka sallah kuma su rinka buɗe baki a wajen shi ne suke tambayan malam matsayin sallarsa a wannan wurin magana mafi inganci ya halatta a yi sallah a wurin ababin darura saboda umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya taba zuwa wurin kuma ibada ta kama shi a wurin yayi a tarihi ya je shi a wuraren kasar turkiya a yanzu ya shiga turkiya a yi sallah to a babin darura a musulunci yana halatta a yi musamman ga wanda ya sa rayuwa ta yi ba zai iya ce ka haramun ba wanda bai rayu ba daga nan zai kaddara ka wanda ake rayuwa a ya a bakin rayuwa ba daga hakika idan ka je za zaka ba mutane uduri da yawa kuma ana samun kristoci da ke da kyakkyawan mu'amala wani misali akwai lokacin da ya faru a London ana ruwan sama masallaci ya ci kuma kuma sallah a bakin hanya ta wurin anytime za a iya yin da anytime mutane za su fice shokun na kan nufin masallaci in kasan ya sa aka face kujerun ya ce lokacin sallaye a yi sabu a sun kammala a rufe masa kayan sa to haka suka fara ake yi shi da kansa yake zuwa kullum juma'a ya fakin dukkan abin da ke ciki ya share da su abu a kurkudu a ne. amin sai a ce Allah ya musulantar da ku kamar misali jami'ar ba kuka babu wani masallaci da zaka ce ga ka kafin zuwa mu tabbatar sai da ake sallah a kurai cikin albarka da Allah ya sa da zama a wurin mutane ke ko daga sabon masallaci mu muna tunanin za a ce za a ba mu fili mu kula makaranta da kanta sai a yaron wurin da structure da komai ta ba mu fi sabilin ba mu da ko fi sabilin ne ne ba ko fi sabilin shi ta gidan ba ne ba kan da da ne da ke wannan a yanzu zaka daile shi a kudi sai haure gara miliyan a mu kafa ne ba kuma na yi libanci a wannan shekara uku da yanke har na bar turai ina libanci yanzu da bakwara da suke sallah a wurin mutum ne ba wani abu a ciki ana kan salawat ana sallan juma ana amma da wani mu da wajen sallah mai girma irin wannan babu kai su dole amma kan karamin daki ko na ba dan kuku wa fasiya zauna sai mutum ji shi amma ba wuri mutane ba mu sai sound system shugaban jami'ar da kansa zama zama zama muna da bukata mun sha ko duk abin da shi zai kawo sound system da kuma muna sai sake kira kuɗi wajen a kuɗin mu na kasar na ya kai wajen naira miliyan ko za ka kai mana da abin da muke za ka saka ba musulmi ba ne amma shi ne da kasa da suke bukata a mutum wajibi ne domin adalci mutane ko da da ba dinin ba daidai ne wajibi ne faɗi wannan da hakika waɗannan mutanen da ba su da kuma ba su hutu don sun shi duniya sai su lahira ba wanda za ta yi wani shi cikin sauƙi ya kuce da ko ya ci amana ko ya sata kudin ka za ka yarda uku kudi na zuga jikina ba wanda ya zama hauka ne don na yadda wani gida da kuɗi da fatin banki da kaɗa da ba ta kawai ban kwanta a gida ba za a samu suna kwanci a gidan kuma za a juya har gida a ce ga kawo da kawo ba sai ranar ba ba ni ban yi da kuɗi ne ke biya ba na san in dai akwai da kuɗi ko ba alimi kuma sau uku na na taɓa tafiya daga garin da yake biyo wani gari na yadda walid da kuɗi da dama a ciki wallahi kuka na ban ko ciwon kai ba kuma kowa ba mu duba wani ba ya ban samu ba ina zaune har a gida aka yi sabbin wasiƙa cewa an kun suka baka ba an ga takarda ta a cikin sunana idan na wani akwai kuɗi kaza kaza in tura akawun nan ba za a mun da ko kuma za su turo mun sai nake da aka turo mun sai na je na saka a tawo ba. ba abin da na kace tsakanin garin zuwa gari na kai zan kilomita ɗari bakwai amma ban taɓa tunanin wai bari ne ke ba gida a faru akwai wanda ya tsinci wani dina ya kai jami'a yana nema na kawai sai ba wa jami'a kudiri cewa ya buɗe don ya gane mai wani ɗin ɗan ina sai ga yana PhD a wannan jami'ar to za ka ga ya kawo amma idan na zo a roƙa na ya ce maka dan ya buɗe zo suka bani nace suka mun email na na yadda walid sai duba daga babu walid ma ku dawa ta san kaje to suke tiyawa da walid mu kuma mu saba ba mu har da walid a gida me zo saka walid amma san ba ka rabuwa da kai da kadan masara ta jawo da karfa hannu daga kaje sai ka manta ta wata hakun wannan bawan Allah ya je ne suka mun email na je in karba na gana wani sai suka ce to ga takarda ya ce da Allah idan la ya ce maka budewa da ya duba identification nawa to ga nan masalatuwa da kina ya sai maka da yayi ne saboda ya kunta ya rasa yayi zai gane me shi bai bude ba inda nake da ya sai maka a gaya maka sai suka yi muku Allah ya kara mana shirya Allah ya ba mu ikon koyi da ɗabi'un musulunci yawa ban taba yadda ban taba ni dai ban ce bai faru ba amma ban ga wanda ya ba kudin sai rasa ba wannan wani ya sai waya iPhone dan kasar nan ne mai tsada yana zuwa mota da ita a dare ya abu sai dan ce kun da hankalinka ba a nime ka wallahi kan sai bacci amma suka yi ta sakin nan ba suka samu contact suka samu adres ta ya ce yana gida aka masa wata ga wayar wa a sa masa da sauran zai karba a cikin mota yadda aiko to Allah ya ba mu iko riko da dabi'un musulunci sai sa malam didar da ya je wajen su ya ce ga mutane ga addinin musulunci ba musulmai da ya je garin musulmai ce ga musulmai ba musulunci su suna musulunci a aiki amma babu musulunci a zuciyarsu mu kuma ga musulunci a baki a aikin kuma yayi karanci Allah ya kara mana shirya ina ga lokacin tambayar ma ya gare ya gobe to shi ne nan ba wani abu to bukatun mu da alkhairi Allah ya biya shari Allah ya tunkure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم